bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya yau ma ba mu iko za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau wuni na tara a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 ya yi daidai da 26 ko? 26 ga watan biyu 2026 kirgin miladiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai ɗin a kafin mu fara karatu muna sanar da 'yan uwa da suka saba sauraron wannan karatu a gidan rediyo bana ma ana cinye karatun kamar yadda aka saba sa shi a gidan rediyon albarka karfe 4 zuwa 5 na asubahi lokacin suhur karfe 4 zuwa 5 sannan ana sawa a ataf fm karfe 4 zuwa biyar shi kuma na yamma sannan ana sawa a gidan rediyon gotel da ke adamawa karfe ɗaya zuwa biyu na rana Allah daukakin sarki ya datar da mu muna cikin tafsirin suran nan mai albarka suratul kahfi sura ta takwas a cikin jerin surorin alkur'ani yanka kaɗauko daga sama yau za mu tashi aya ta hudu. faɗin Allah madaukakin sarki wa laqad sarrafna fi hadha da lin-nasi min kulli masalin na'am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 وكان الإنسان أكثر شيء زللا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما Allah mai girma da ɗaukaka ya ce walaƙar sarrafna fi hadal ƙur'ani linnasi min kulle matsalin haƙiƙa mun bayyana fi hadal ƙur'ani a cikin wannan alƙur'ani linnasi ga mutane min kulle matsalin kowane irin misali mun bayyana shi wa kadal insanu insan ɗan adam ya kasance akfara in jadala shine fi kowa jidali da musu wa ma mana an nasa an yu'minu ba abin da ya hana mutane su yi imani humul huda lokacin da shiriya ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum sun nemi gafarar ubangijinsu illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina face tafarkin na farkon nan ne ya zo musu aw ya'tiyahumul azabu kubula ko kuma azabar Allah madaukakin sarki ne za ta zo musu karara suna ganin ta gaba da gaba wama nursilul mursalina mu aiko manzanni ba illa mubashiri na face masu albishir ne wa munziri na kuma masu gargadi wa yujadilu allazina kafaru bil waɗanda suka kafircewa Allah madaukakin sarki su ne suke jayayya da barna liyadhidu bil haqq dan su gusar da gaskiya da wannan jayayyar tasu wattakhadhu ayati kuma suka rike ayoyina wa ma unziru da abinda aka yi musu gargadi da shi suka rike su huzuwan a matsayin abin izgilanci Allah madaukakin sarki ya ba da misalai da yawa a cikin wannan sura da muka karanta da irin yadda yake jan hankalin mutane domin su gane gaskiyar abin da alkur'ani yake dauke da shi gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya zo da shi daga Allah amma kash mutane ba su ɗauki izina su ɗauki darasi akan waɗancan misalan da aka ba su ba ba su yi hankali sun hankalta da irin misalsalan da Allah maɗaukakin sarki ya bayar a cikin alkur'ani suka miƙa wuya zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba a anan Allah maɗaukakin sarki yake cewa walaqad sarrafna fi hadal alqur'ani hakika mun bayyana a tasrif wato nau'i nau'i kala kala mun bayyana misalai iri iri kala kala a cikin wannan Alƙur'ani babu wani misali wanda ba mu ba da irinsa ba a cikin wannan alkur'ani mun ba da shi wa mutane amma ɗan adam da yake ɗan adam mai jidali ne mutum ɗabi'arsa Allah maɗaukaki ya yi shi mai tsananin jidali ne ka iya cewa shi ne kan gaba wajen dukkan masu jidali ah, Allah subhanahu wa ta'ala kusa-kusa a cikin waɗannan tun daga suratul isra'i zuwa nan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wa laƙar sarrafna fi hada alƙur'ani sau uku a cikin isra'i ya faɗi guda biyu a cikin wannan sura kuma ya faɗi guda ɗaya a cikin isra'i da farko ya ce wa laƙar sarrafna fi hada alƙur'ani liyar zakaru ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا waɗancan guda biyu Allah maɗaukakin sarki ta farko a cikin Isra'i ce wa laqad sarrafna fi Alƙur'ani liyar zakaru. haƙiƙa mun yi bayani kala kala na misalai liyar zakaru dan a cikin wannan Alƙur'ani mun yi bayani kala kala liyar zakaru dan a wa'azantu. su azantu su waye za su wa'azantu mutane wa illa nufura duk misalan da ake yi ba abin da yake kara musu sai gudu nisantan gaskiya suke yi bayan ana gaya musu gaskiyar don su fahimce ta su aiki da ita amma gudunta suke yi a ga wannan aya ta farko a cikin suratul isra'i Allah madaukakin sarki ya ce ƙasar sarrafna fi hadha alqur'ani ya ambaci wato nau'in misalan da bayar a cikin Alƙur'ani amma bai bayyana cewa wa mutane yi ba yace walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru duk da cewa an san da mutane ake amma da yake mafi girman abin da ake so a bayyana shine irin misalai da bayanai da Allah madaukakin sarki a cikin alkurani kowa ya lura da shi sawa'un mutum ne ko aljani kowa kawai ya lura da misalin ake so saboda misalai ne da suke ɗauke da bayanin gaskiya ana so kowa ya fahimci shi kuma ba a nuna wato irin turjiya ta mutane a kusa da wurin ba da haka Allah madaukakin sarki ya ba abin mubhami bai ce wa mutane aka nuna misalin ba wani kasar rabna fi hadal kwan liyar zakaru bai ambaci sunan annas ba amma a waccan ta isra'i sai ce wani kasar rabna linnasi fi hadal kur'ani min kulli masalin sai dai a fara ambatan annas sannan ce sai ce fi hadal kur'an suka ce abin da ya sa a can kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da nas akan alkur'an duk da cewa alkur'anin shine muhimmi domin duk abin da za a yi dai ana bayanin ai irin misalan da alkur'ani ya zo da su ne kowa ma ya lura ƙur'anin shi ne a kan gaba wajen bayanin shi ne ya kamata a fito da shi amma saboda wata wato hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala a can sai aka ce wa laƙar sarrafna linnasi fi hada ƙur'ani min kulle matsali suka ce abin da ya sa aka gabatar da annas saboda a lokacin an kirgo irin abubuwan da mutane suke yi na tirjiya da irin kalubalantan alkur'ani da suke yi duk da irin misalan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ta yi amma mutane suna mu'araba suna mu'araba ga irin abubuwan da suka yi ta na kokarin su halaka annabi sallallahu alaihi wasallama da taurin kai da bujirewa gaskiya wa in kanu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idan la yalbasuna khalfaka illa qalila wa in kadu li yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idan latakhaduka khalila ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضيء Duk waɗannan ana bayani irin yadda suka yi turjiya suka yi ta wato kalubalantan sakon da Allah madaukake zo da shi su waye masu wannan aikin mutane to saboda an faɗi irin kangarewan mutane da irin turjiyar mutane da irin yadda suka yi izgilancewa annabi sallallahu alaihi wasallam har suka kore shi suka yi kokarin fitinan sa shi ma to wannan yasa lalle mutane sun yi abin da ya kamata a ambaci sunan su dan su san fa da su ake dan haka Allah sai ce laqad sarrafna lin-nasi sannan sai ce fi hadha al-qur'ani min kulli masal fa aba aktharu nasi illa kufura amma anan da yake ita wannan sura suratul kahfi asali dama an bude ta ne da sifar alqur'ani tun farko da bayanin girman alkur'ani da irin abin da alkur'ani yake dauke da shi kuma ba a dade ba da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya karanta alkur'ani ya aiki da shi farkon suran alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati 'inda lahum ajran hasana kaga ana magana akan alkur'ani ne da miƙewarsa da rashin karkatarsa kaga kuma a ciki Allah madaukake sai umarni yace watul ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada ba a dade duk da wannan abun ba to da yake surar dama ta bude da farkon nuna girman alkur'ani da kyakkyawan sufofin da alkur'ani yake dauke da shi to shi yasa anan sai Allah madaukakin sarki yace wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani sannan yace lin nasi shi yasa duk inda zaka ga an yi canji an yi taqdimi an yi ta'khiri na gaba ya koma baya in kana tarawa alqur'ani wala duk abin da ka gani akwai hikimar da yasa Allah madaukakin sarki haka wanda bai sani ba bai sani ba amma duk inda kaga an gabatar da wani wuri can an yi gaba da shi can an yi gaba da shi wani zai ce to me yasa ba iri ɗaya ba dan a huta eh in yaji wahalar tilawa kaji ya shiga sarkakiya yi can an ce nan ba haka bane can ne kaza sai ya faɗa a can kuma sai ya ce nan fa ba haka bane can ne kaza ce tawai wai me da ba iri ɗaya ba tun tunda labari ɗaya ne ai duk inda kaga an gabatar da wani ko an jinkirtar da wani to wallahi akwai hikimar da yasa aka yi wannan abu an fahimta ko a nan kuma mutanenmu suna ba da wata loga wato saboda matsalar tilawa musamman waɗannan guda biyu na ƙarshe na suratul kafi na ƙarshe eh, suratul isra'i na ƙarshe da kuma na suratul kahfi domin walaqad sarrafna linnasi suka ce wannan sinun da sinun isra'i da sinun walaqad sarrafna linnasi idan kana isra'i ne to sai ka fada annasi kafin ka fadi fi hadal qur'ani amma idan kana kahfi ne tunda ita kuma ƙarshen kahfi fi fa'un ne sai ka ce walaqad sarrafna fi hadal qur'ani kafin ka ce linnasi in ka rike wannan to da wahala a ce ka samu rikici in kana tilawan alkur'ani walakar sarrafna fi hada alkur'an da linnasi min kulle mafalin wa kana al'insanu aksara shay'in jadala a nan da yawa daga cikin malamai suna cewa duk inda al'insan ya zo a cikin alkur'ani to zargi ake yi inna al'insanu khuliqa halu'a idza masahu sharru zuwa. to kaga nan ma yace wa kana al-insanu akthara shay'in jadala innal insana lafi khusr ni inda aka ce al insan al insan suka ce to zargi ake yi shi yasa wasu malamai ma suka ce duk inda aka ce al insan to ana nufin wanda ba musulmi bane kafiri ake nufi da haka suka ce wa kana al insanu akthara shay'in jadala al insan anan al kafiru wa kana al insanu al kafir mutumin da ya zama kafiri akthara shay'in jadala ba wanda ya kashi jayayya wasu malamai har suka ayyana wasu daga cikin kafirai suka ce wani ake nufi ko wani ake nufi wasu suka ce a dukkan kafiri ake nufi amma sai dai akwai dalilan da suke nuna cewa nan al'insan ba ana nufin kafiri ba a'a dan adam kawai ake ne mai imanin ma shi ma da nasa jidali haka Allah maɗaukakin sarki ya siffanta dan adam da jidali dan adam jidali ne da shi abin da zai nuna maka cewa al'insan a nan ba wato kafiri ake nufi ba hadithin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadithin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya ba da labari cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama taraqahu wa fatimata barakahu wa fatimata binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laila wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gidan sayyidina Ali cikin dare ya je gidan surukinsa sayyidina Ali wanda yarsa fatima take aure fa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala tusalliyan shin ba yi sallah ba ku biyin nan ma'ana kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ne dan ya tashi na fatima da mijinta su sallar dare ala tusalliyani ba kwa yi sallah ba fa qultu ya rasulullah in ji sayyidina ali sai nace ya ma'aikin Allah inna ma anfusuna bi yadillah yace rayukan mu fa hannun Allah suke fa in sha an ya ba'afana ba'afana da Allah ya so ya tashe mu da ya tashe mu da Allah ya so ya tashe mu ai da ya tashe mu haka sayyidina ali radiyallahu ta'ala ya fada yace fa ansarafa hina qultu zalika sayyidina ali yace lokacin da na fada haka da nace ai rayukan ba a hannun Allah suke ai da ba mu tashi ba Allah ne bai tashi mu ba inda ya tashi mu da mun tashi ai <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai juya hina qultu zalika lokacin da nace masa haka walam yarji ilayya shay'an bai ce mun komai ba thumma sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fakhidahu wa yaqul yace sai naji manzo Allah kuma da ya juya yana buga cinyarsa wa yaqulu yana cewa wa kana al-insanu akthara shay'in jadala manzo Allah cewa kadil insanu aksara shay'in jadala inda wannan ayar akan kabiri take magana manzo Allah zai karanta ta sayyidina Ali ba zai karanta wannan ba to amma shin dan adam ya fi kowa jidali ku tuna irin jidalin shedan fa irin jidalin da ya da ubangiji lokacin da aka ce sujada ya kiyayi a asjudu liman khalaqta dina yanda na yi sujada akan wanda yake laka ne khalaqtani min dani wa khalaqtahu min tin ka halice shi daga ka halice ne daga wuta ka halice shi daga laka di yaki ya burje yace ba zai yi ba bayan ma ya ce la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanikan dhurriyatahu illa qalila shi yana roƙon Allah ya masa jinkiri aka ce an masa jinkirin kuma yace aika aika bai ya jinkirin da yi duk wannan jidalin anya dan adam ya fushe dan ku jidali shi yasa ce wasu malamai suka ce anan aksara wato ba akan babinta take ba nan dai ana nuna mubalagar dan adam ne wajen jidali dan adam mai tsananin jidali ne amma ba wai yafi kowa ba dan shedan yafi shi jidali da haka wakalar insanu aksara shi in jadala ana nufin cewa lallai dan adam ya kai matuka wajen jidali an fahimta ko wakalar insanu aksara shi in jadala jidali ba kowane jidali ne mummuna ba a cikin jidali akwai mai kyau dan kaga wani lokacin Allah madaukakin sarki yana hana jidali amma yana bada iko ba dama ai wani wala tujadilu ahlul kitabi illa bi wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna إلهنا وإلهكم na ونحن له مسلمون kaga nan Allah madaukakin su yana bada dama ayi jidali yayi amma jidali wanda yake mai manufa mai kyau domin jidali shine ai ka fada in fada ka kawo hujjar in ka hujjata to shi wannan idan ya zama akan gaskiya ake yin sa ba laifi bane domin Allah madaukakin sarki bai aibata matar ta zo wajen mandan Allah sallallahu alaihi wasallama tana fada yana fada ba قد سمع الله قول التي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير kaga anan Allah madaukakin sarki ya faɗi maganar matan da ta zo tana jidali a gaban Annabi alaihi salatu wasalam amma Allah bai zarge ta ba inda jidalin da ta yi a lokacin laifi ne da Allah zarge ta to idan ya zama na cewa ka faɗa in faɗa dan a tabbatar da gaskiya ne Shi ne illa billati ahsan wajadilhum billati hi ahsan to wannan ba walifi bane a ciki amma jidali akan barna ka dage sai ka bada kariya abin da ka san ba daidai ba ne, to wannan shi ne matsala ko kuwa jidalin da babu wata fa'ida a cikinsa, akwai jidalin da kai abin da kake bada a wajen ka gaskiya ne ba wai ƙarya kake karewa ba sai dai abin da kake karin ba wani abu ne mai amfani ba ba da wani amfani a wajen ka yanzu haka kawai ka samu samari sun zauna a gana cewa wai a garin nan wani ya fi kuɗi ko kuma wani ya fi kuɗi da Allah bai amfani da mu wani ya fi kuɗi wani ya fi wani kuɗi a can musu ta sam wani ko ce motar wani ta fi wani ta fi ta wani tsada dan Allah in ta wani ta fi tsada me ribar ka a ciki me fa'ida da zaka samu za ku wani fa'ida a ciki shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin mutanen da manzon Allah ya ce ya lamunce musu aljanna ya lamunce aljanna liman taraka almira'a wa in kana muhiqqan mutumin da ya bar musu ko da shi yake da gaskiya to irin wannan musu ake magana wanda bai dona amfani ai ta musu ko musu kwallo azuna da ta musu akan kwallo tare fa kai kwallon ana gani sai ce wani shi ya fasin wani ce a'a baka kula bane ai wani ne masa fasin ai ta musu yanzu da Allah in wani ne ya fasa in wani ne ya fasin me matsalar me riba a ciki ba wani riba ciki sai Allah madaukakin sarki lokacin da ya gaya mana cewa duk misalin da zai yi ya yi a cikin alkur'ani wanda mutane za su fahimci gaskiya amma suka ƙi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mamana an nasa an yi ba fa komai ya hana mutane su imani ba ja a homul huda yayin da shirya ta zo musu wa ya rabbahum kuma ba komai ya hana su nemi gafarar ubangijinsu ba illa an ta'atihum sunnatul awwalina face hanyar waɗanda suke na farko ne ta zo musu menene hanyar waɗanda suke na farko ne ta zo musu malamai suna da maganganu akan wannan daban-daban wasu daga cikin malamai suna cewa ai ana kaddara wani abu ana. illa an ta'atihum sunnatul awwalina ai illa annahum yantadiruna an ta'atihum an ta'atihum sunnatul awwalina jira suke yi abin da ya samu na farko ya same su me abin da ya samu na farko irin abin da ya samu na farko shine halakar da su aka yi to su ma tun da suka yi imani kenan yanzu ba abin da ya saura sai dai kawai halakar da su kamar yadda alaka halaka halakar da adawa aka halakar da samudawa suka ce su ne sunnatul awwalina domin as-sunnatu at-tariq as-sunnatu as-sabil irin hanyar da waɗancan suka bi wasu daga cikin malamai suka ce sunnatul awwalina anan wato ana nufin cewa a irin abin da waɗancan na farkon suka yi shine ƙalubalantan Allah subhanahu wata'ala sun ƙalubalanci Allah maɗaukakin sarki suka ce in ya isa musu azaba idan ba ku manta ba a waccan ayanta Isra'ila muka karanta ɗazu walaƙar sarrafna fi hadal هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس illa kuhura wa لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب نعم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترضى في السماء في السماء ولن نؤمن لربيك حتى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وإذ قالوا اللهم من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك وقالوا يا أيها الذي نزل عليه وقالوا يا نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين irin waɗannan ayoyin suna nan da yawa waɗanda ƙalubalantan Allah madaukakin sarki kafin kafirai suke yi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu manzo sai su sa sharaɗi su ce in dai da gaske ne manzon na Allah ne to a musu kaza فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر كو تفجر لنا من الأرض ينبوعا وذا في إيماني با سيأقبقوا مسروا دك قسا أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفتيرا كو إذا ما ينادى أرزكي ينادى قونكين إنبي واندا روا ينادى أقبقوا أتكنسوا معنا دي وداتا تككيا sai har sun ce masu ya hau sama autar kafi sama walan nu'mina li ka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u in ka hau saman ma ka soko sai mun ga ka zo da littafi karara muna gani duk wannan kalubalanta suke yi su ce ba za su imani ba sai an yi musu kaza sai an yi musu kaza haka nan Allah subhanahu wataala ya gaya mana lokacin da suke cewa in kana haka huwa al min indika fa amdir alina hijaratan min as-sama in wannan abun gaskiya ne ya Allah daga wajen ubangijinka ya Allah in dai da gaske gaskiya ne wannan abin daga wajenka to fa amdir alina hijaratan min as-sama kai mana ruwan duwatsu daga sama awi ita na bi azabin alim ko ka zama mana da azaba wanda take mai radadi to irin waɗannan wasu malamai suka ce wannan abin da suke nema din shine illa an ta'tihum sunnatul awwalina ai illa talabu an illa talabu an ta'tihum sunnatul awwalina kawai suna neman abin da ya samu mutanen farko ne su ma ya same su ai musu kaza ko ai musu kaza aw ya'tihum al'azabu qubulan ko kuma azaba ta zo musu kiri-kiri suna ganin ta a gabansu domin alkubul shi ne abin da yake gabanka kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ‘yan kanin kamisu kudda min kubulin idan ya tsage ne daga gaba to abin da kake gani a gabanka shi ne kubul da haka kubulan ai muƙabalatan wa ayanan wajhan bi wajhi azaba ta zo musu suna gani kowa ya ganta cewa azaba ta zo musu karara suna ganinta wasu malamai suka ce ana nufin a duniya lo yadda suka gani a abada a daga kashe su sai sun ga wannan tukuna abinda suke jira kenan ko dai azaba ta zo ta halaka su gaba daya sunnatul awwalina ko kuma azaba ta zo musu kowa shi dai yana gani azaba ta cinye shi wasu malamai suka ce auya a humul azabu kubala suna nufin alahira sai sun ga wuta kuru-kuru tukuna sai su je za su imani a lokacin kuma imani ba zai amfane su ba ana karantawa kubulan sannan ana karantawa kibalan jumhur da malamai suna karantawa kibalan amma wasu daga cikin makaranta kamar yadda ma ya karanta asim malaman kufa madika da hamza da kisa'i da kuma asim tare da su abu ja'far almadani suna karantawa qubulan amma sauran makaranta duka suna karantawa qibalan suka ce ƙibalan ko min alqabil ne an an ce alqabil as-sinfu wato ko kuma azaba ta zo musu sinfi sinfi kala kala nau'i nau'i wato dai waɗannan sun kangare wa Allah madaukakin sarki ba za su imani ba ko dai azaba ta zo ta halaka su dukan su gaba ɗaya tare ko kuma azaba kowa ta same shi tasa amma waɗannan mutane dai ba za su imani ba kamar yadda na farkon ba su yi imani ba su ma waɗannan ba za su imani ba sai Allah ya ce wa ma rusulul mursalina illa mubashirin wa mundirin yanzu Allah madaukakin sarki ya ce waɗancan ba za su yi imani ba sun ƙi yin imani saboda suna jira azaba ta zo musu ne kawai ta halaka su to amma da yake azaban nan a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take ba a hannun annabawa ba sai Allah madaukake sarki me da mu zuwa ga musan fa aikin annabawa ba shine zuwa da azaba ba yace wa ma nursulul mursalina illa mubashirin wa mundhirina ba mu aiko manzanni ba illa fa face masu albishir ne ga mutanen kwarai in an ce albishir wato suna albishir wa waɗanda suka aikin kirki za su samu su kyan sakamako wa munzirina suna gargadi wato suna tsoratar da waɗanda suka kauce wa Allah maɗaukakin sarki su kuma ga irin mummunan sakamakon za su da shi wannan Allah maɗaukakin yana nuna maka ka gane cewa azabtar da mutane da saukar musu azaba fa ba aikin annabawa ba ne. aikin waye aikin Allah su annabawa aikin su albishir da gargadi su ce ku yi kaza za ku samu kyakkyawan sakamako ku bar kaza dan kar ku samu mummunan sakamako shine aikin annabawa amma zuwa da azaba ba ta su ne ai da a ce azabar tasu ne akwai abubuwa da suka faru wasu annabawan da bun ba haka bai faru ba lokacin da annabi Yunus alaihi salam ya fusata mutanen sa suka ki imani har ya gudu ya kaurace ya bar su kasan da a ce azabar hannunsa take ada a sokar musu وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننزي المؤمنين غنون النبي يونس عليه السلام ما أبو تنكي فيه إذ ذهب مغاضبا لوقة da ya tafi yana mai fushi al'ummarsa sun fusata shi yi fushi ya rabu da su ya gudu ba su Allah ce fa na Allah na qadir alaihi yana ganin cewa ba za mu kuntata masa ba ya zace ba za mu kuntata masa akan wannan abin da ya yi ba amma kash sai ya haɗu da fushin Allah subhanahu ta'ala saboda bai kamata ya gudu ya bar mutanensa saboda sun ƙi karban gaskiya ba فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كرشيدين يمغافر الله سبحانه وتعالى الله مدوك كثير تدش تو amma da yake abun ba a hannunsa yake ba jareyarsa mafita kawai sai tafi Allah madaukakin sarki shi anan ce bayan ya kawo maganar azaba ko dai azaba mai gamewa ta halakar da mutane ko kuma azabar da za ta samu ɗaiɗaiku ko a duniya ko a lahira sai ce wa ma nursulul na illa mubashirin wa munzirina ba mu aiko manzanni ba face masu albishir masu gargadi azaba wa ke yin ta Allah ba daukakin sarki ke da ifanta wa yujadilu alladhina kafaru bil batil waɗanda suka cewa Allah madaukakin sarki ne suke jayayya bil batil da kuma barna wannan yana daga cin abin da yasa a baya muka ce shi jidali ba kowanne ne bar amfani ba ka nan da yake jidalin da suke bil batil ne yana da cikin dalilin da yasa wasu malamai ma suka ce wa kabil insanu aktaru shay'in jadala al insan a can ana nufin kafiri suka ce saboda Allah anan ya ce wa yujadilu allazina kafaru bil batil kafirai ne suke jidali bil batil da barna li yudhibu bihi al haqq dan su durkusar da gaskiya domin addahbu al ibtalu wal izalatu abata abu a ture shi a kawar da shi shi ake cewa addahabu to kaga la yadhubu bi alhaqdan li yuzilu bi alhaqdan su kawar da gaskiya za su zo da ƙarya su ta musu su ta musu da ita dan su dakushe gaskiya su gusar da gaskiya wattakhadhu ayati Allah madaukakin sarki ce bayan abin da suke yi na jayayya da suke da barna da suka zo da idan dan su dakushe gaskiya sannan sun rike ayoyin mu wa ma da abin da aka yi musu gargadi ai da abin da aka yi musu gargadi da shi sun rike su a matsayin izgili wato wannan Allah madaukakin sarki yana nuna mana duk aikin na waɗanda ba masu imani ba idan kaga mutum yana jayayya ya rike ƙarya kuma yana jayayya dan ya na gaskiya to ko musulmi ne a lokacin to ya yi aran ɗabi'ar da ba ta musulmi ba shi musulmi in zai yi jayayya ma zai akan gaskiya ne zai yi ne don goyon bayan gaskiya ba zai yi jayayya da abin da ya san ba gaskiya ne. haka nan kuma izgilanci ba a san musulmi da yin izgilanci ba in musulmi kaga yana izgilanci to ya ɗauko ɗabi'u ne na waɗanda ba musulmi ya aro amma ba ɗabi'arsa ne. Allah ka tsare mu na'am ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من علينا mai girma da daukaka yace wa man azlamu waye yafi zalunci mimman zukkira bi ayati llahi kamar wanda akai masa gargadi da ayoyi bi ayati da ayoyin ubangijinsa fa arada anha amma sai ya kauda kai gabarin su wa nasiya ma qaddamat yadahu yamanta da abinda hannunsa ya gabatar inna ja'alna ala qulubihim akinnatan haqiqa tabbas mun sanya wato marafe ala qulubihim akan zukatansu an yafqahu dan kar su fahimce shi wa fi adanihim waqara haka nan mun sanya wani marfi mai nauyi mai rufewa akan kunnuwansu wa in ta ila al-huda idan ka kira su ma zuwa ga shari'a falan yahtadu ba za su shiru ba idan a wannan lokaci abadan har abada wa rabbukal ghafur ubangijinka shine ma'abucin gafara zur rahmati ma'abucin rahma law yu'akhidhuhum bima kasabu da a ce bai kama su da abin da suka aikata la'ajjala lahum al'azab da ya gaggauta musu azaba bal lahum maw'idun a'a suna da wani lokaci da Allah madaukake sanya lan yajidu min dunihi maw'ilan ba za su samu wata makarkata ga barin wannan wa'adin da Allah madaukakin sarki ya samu su ba ubangiji ta'ala ya ga mana sufofi da yawa na waɗanda suka kangare wa Allah madaukakin sarki masu jidali wa Allah maɗaukakin sarki masu ɗaukan gaskiya su yi ƙoƙarin a wasu ɗauko ƙarya don su danne gaskiya da ita masu iskilanci wa addinin Allah tabaraka wa ta'ala da sifofi da yawa da Allah maɗaukaki ambata a baya na waɗanda ba masu imani ba to sai Allah madaukakin sarki yake nuna cewa waɗancan fa an an yi musu misalai iri daban-daban an yi musu gargadi iri-iri daban-daban an musu wa'azi kala-kala amma ba su wa'azantu ba sai ya ce wa man azlami man zikira bi ayati rabbih waye kenan azzalimi ai babu azzalimi kamar wanda aka gargade shi da ayoyin ubangiji kuma kai da kai duk wancan wa'azin da aka yi da wancan misalan da aka yi duk sun kau da kai to sai Allah madaukake sai ce waɗannan mutane masu irin wannan sifa babu azzalumai kamar su kuma abin mamaki shine an fatinatar da su ne dan su wa'azantu su karbi gaskiya kuma a lokacin su kuma fa'arada anha sai su kau da kai ai babu wanda ya tabe kamar mutumin da ka nuna masa rami gashi nan kar ya faɗa. yana ganin ramin gashi nan a gabansa ka nuna masa kace wannan rami ne za ka halaka in ka fada amma kuma yana gani ya fada ciki ai ba wanda yake kamar wannan ba wanda ya cuci kansa kamar wannan da haka Allah madaukakin sufan zasu da mafi girman zalunci saboda ana musu gargadi ana musu wa'azi amma suna kauda kai suna mantawa da abin da suke aikatawa da kansu maimakon su nemi gafarar Allah subhanahu wataala akan abin da suka aikata na barna amma kash sai suna kauda kai daga wa'azin da ake musu Allah madaukakin sarki kamar ka tambaye shi me yasa ne waɗannan mutane suka zama haka suka zama kangararru ana musu wa'azi amma suna kau da kai sai Allah ya ce inna ja'anna ala qulubihim akinnatan ai mun sanya wasu marafi ne a su wanda Allah madaukakin sarki ya sanya marfi ya rufe masa zuciyarsa yaushe zai fahimci gaskiya ba zai fahimta ba wa fi azanihim waqran sannan mun sanya wani nauyi mun toshe jin su ba sa jin gaskiya su gane ta Allah madaukakin sarki yakan yi ukuba wa mutum idan ya ki karban gaskiya a karan farko mun yi magana akan wannan a kwanaki kaɗan da suka wuce a cikin wannan wata yadda Allah madaukakin sarki yake hukunci na ukuba wasu idan mutum aka nuna masa gaskiya aka gwada masa gaskiya tun baya ganewa ko har ya zo ya gane amma sai ki karba to sai Allah madaukakin sarki masa hukuba ya toshe masa basira a gaba ko ya ga gaskiyar ba zai gane ta ba yanzu waye jawo masa shi jawo kansa kar wani ya ce ah to me yasa aka toshe musu zukatan tunda ana so su yi imani ah ai zuciyar ta su a buɗe take da amma sai suka kangare suka ki karban gaskiya wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi taghyan ya'mahun Allah madaukake sarki mana jujjuye zukatan su wa nuqallibu afidatahum absarahum da ganin su da zukatan su muna jujjuya su kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda suka ki imani a karan farko wato ukuba ne akai musu da suka ki karban gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya toshe zuciyar ya toshe kunnan sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين madaukakin sarki ne yake cewa sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq zan kawar da waɗanda suke girman kai gabarin gaskiya daga cikin bayina na kawar da su an ayati gabarin ayoyina saboda sun yi girman kai sun ƙi gaskiya to sai in kautar da su wa in yarau sabila rusul la sabila idan sun ga hanyar gaskiya ba za su rike ta a matsayin hanya ba wa in yarau ta ghayy yattakhidhu sabila amma in sun ga hanyar bata sai su rike ta a matsayin gaskiya Allah yace zalika bi annahum kazzabu bi ayatina me yasa ne musu wannan hukuncin saboda sun ƙaryata mu ne fakanu an haghafilin suka rafkana gaba din abe ashe ƙaryata ayoyin Allah da suka yi a karon farko sun fahimci gaskiya ne suka ƙaryata suka kau da kai suka kangare wannan yasa Allah madaukakin sai ya musu wannan hukuma to su ne irin wannan inna ja'alna ala qulubi akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim qara tunda sun samu matsala an toshe zukatansu an toshe kunnuwansu Allah ya ce wa in tadawhum ila al-huda falan yahtadu idan duk kiran da za ka yi musu ba za su ji ba da za ka kira su sau nawa ba za su shiryu ba saboda sun samu matsala Allah ya musu ukuba da toshe musu fahimtar gaskiya ya Allah madaukakin sarki ka bude kiraran mu wajen fahimtar gaskiya da riko da ita kowane lokaci sai Allah ya ce wa rabbukal ghafur ubangijin ka shine al-ghafur mai gafara wato dan Allah madaukakin sarki ya nuna maka duk fa abin da mutum yayi komin girman sa inda ya tuba Allah zai karbe ka duba irin bayani da siffofin waɗannan mutane da Allah maɗaukakin sarki ya yi an yi musu wa'azi sun ƙi sun kau da kai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza amma sai Allah ce wa rabbukal gafuru da rahmati amma fa ubangijinka mai gafara ne zur rahmati kuma ma abucin rahama shi yasa dan adam kullun yana rayuwa musulmi bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da kuma tsammani babu abinda zakai a duniyar nan in dai kana da numfashi baka kai gargara ba to ba zai yiwu a ce ba za a karɓi tubarka ba duk abin da kai in ka tuba Allah zai karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yaqbalu tawbata abdihi ma lam yughargir Allah yana karban tuban bawansa matukar bai kai gargara ba ba wani mahaluki da zai saban Allah saboda tsabar saban Allah da take yake ba hukunci kace wani ai ko ya tuba Allah ba zai karba ba babu shi kun ga shi yasa hadisi ta cikin sahih bukhari wani mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari mutum ne mutumin kirki baban Allah na gari kullun yana wa'azi wa abokinsa yana ce masa ka daina saba wa Allah ka daina kaza ka daina kaza shi kuma bai bari ba ranan sai ran sai baci sai ya ce wallahi la Allah lak yace tunda kake jin gaskiya kake bin gaskiya na rantsa da Allah Allah ba zai gafarta maka ba bai shi shige wa Allah ba ya shi shi annabi sallallahu alaihi wasallama ta rana alkiyama Allah madaukakin sarki zai tadiye shi yace man dal ladhi ta'alla alayya waye yake mun rantsuwa akan bazan gafarta wani ba kai ne kake rantsuwa akan bazan gafarta bawa na ba to na gafarta masa kai kuma na saka auta mutumin kirki ne manzo Allah yace amma saboda rantsuwa da yawa Allah amma ka duba a wannan zamanin namu hukunci ake wa mutane hukunci ake mutane duk abin da mutum ya karka yi hukunci wa man ya mutu wa lam tuba an wizirhi fa ilallahi da biya jami'a amri duk wanda ya mutu bai tuba akan abin da yake yi na sabawa Allah ba fa ilallahi ila jami'a amrihi mai kalabarinsa zuwa ga Allah ba ruwanka matukar yana la ilaha illallahu ba ruwanka da shi ba ruwanka da sabon Allah da yake yi don ba kai ne mai wutar ba ta bace aljanna ba ta bace idan Allah madaukakin sarki ce ya yafe masa zuwa shi aljanna kai suka hana ne ba kai suka hana ba da haka al'amarin na Allah ne ga shi da annabi sallallahu alaihi wasallama tsinuwa yake wasu saboda sun cutar da musulunci yana Allahumma al'an fulan Allahumma al'an fulan ya Allah ka tsinewa ne al yana Allah ka tsinewa ne Allah ya ce laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun laisa laka min al'amri shay duk al'amarin nan fa ba hannunka yake ba na Allah ne ya tsine wa wani ya nisan sashi daga rahamarsa ko ya kusato da shi duk ba naka bane na waye na Allah ne laisa laka min al'amri shay aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum in Allah madaukakin sarki ga dama sai ne fesu da tuba in kuma ya ga dama ya azabtar da su fa innahum zalimun wa musulmi zalunci aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka ayyana mutane yana musu kiruwa yana musu munar addu'a wannan ita ce shiriyar alkur'ani ita ce shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine tafarkin magabata na kware kada kai hukunci wa kowa kowa ka bar lamarinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki cewa rabbukal ghafur bir rahmati ubangijinka shine ma'abucin gafara bir rahmati kuma mai yawan rahama ma'abucin rahama law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajalahum al'azab jinkan Allah da gafarar Allah madaukakin sarki ita ce ta sa har suka rauna a rayu suka rika rayuwa ba su halaka ba domin lauyu akhiruhum bima kasabu da a ce Allah zai kama su da abin da suka aikata la'ajjala lahum al'azaba da ya gaggauta musu azaba ولو يؤاخذ الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يؤاخذ الله الناس da a ce Allah madaukaki zai kama mutane ba ma su kadai ba duk su mutane gaba daya bi ma ka saboda abin da suka aikata ma taraka ala zahari hamin dabba da Allah madaukakin sarki bai bar wani mai tafiya a ban kasa a cikin kasar ba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamman sai dai Allah yana musu jinkiri zuwa wani lokaci da ya riga ya sanya ya ambata idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira amma idan ajalin su zo to ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da bayi yana ganin kuma zai musu sakamako a akan abin da suka aikata to haka anan Allah madaukakin sarki ke cewa law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adab da a ce Allah madaukakin sarki zai kama su da abin da suka aikata da ya gaggauta musu azaba ballakum maw'idu amma fa jinkirin nan da Allah madaukake musu su sani fa suna da wani lokaci ba duk abin da mutum yake yi duk zaluncin da mutum yake yi duk karfin da yake yi duk ha'incin da yake wani kada ya kada ya manta fa idan ma Allah madaukakin sarki ya masa jinkiri bai kama shi yanzu ba akwai fa lokaci bahaushe ce akwai ranakin dillanci ballahun maw'id akwai wani lokaci da Allah madaukake ya musu kuma wannan lokacin idan ya zo lan yajidu min dunihi maw'ilan ba za su samu wata mafaka ko maguda ko makarkata ko ma bayan wannan lokacin da Allah madaukake ta musu ba za su zallake ba na'am وتلك أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الله مدوكي سركي وتلك القرى ودنسان القريو أهلكناهم من هلكت دسولا ما ظلموا لوكة لسكي ظالمشي waja'anna limahlikihim mau'ida kuma muka sanya lokaci wa halaka da wata su Allah ya halakar da su kuma ya sanya lokaci a lokacin da ya halakar da su wannan alƙaryoyi da Allah madaukakin sarki ce tilkal qura yana nufin al'ummomin da suka gabata waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki kaman adawa kaman famudawa da suka kafircewa Allah madaukakin sarki to shine Allah madaukakin sarki yake cewa su ma wadancan alƙaryun ai Allah yace ahlaknahu mun halakar da su lamma zalamu yadda muka halakar da wadancan ba muna da iko halakar da ku muna da iko halakar da su amma Allah madaukakin sarki bai halakar da wannan al'umma ba amma babu wani abu da wata al'umma ta yi face wannan al'umma ta yi irinsa duk abinda wata al'umma ce aka halakar da ita to an al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama din nan ta yi irin hadda kari duk abinda ka sani an yi shi hadda kari amma saboda Allah madaukakin sarki ya mana baiwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abinda da manzon Allah ya roka Allah madaukake bashi annabi sallallahu alaihi sallama wata rana ya dawo daga tafiya sai ya tsaya a wani wuri a cikin Madina wani sashi na Madina a yanzu annabi sallallahu alaihi sallama ya salla wurin ya addu'a ya roki abubuwa guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce na roki abubuwa guda uku anan an amsa mun biyu dai ba amsa mun ba an karɓa mun biyu daga cikin wanda aka wanda aka amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada a halakar da wannan al'ummar kisa irin kisan bugu daya irin yadda aka yi wa adawa ko samudawa a halakar da su take manzo Allah ya roki Allah kuma Allah madaukaki ya karba wannan yasa kaga cewa al'ummar komi tayi amma Allah madaukake saki bi halakar da ita ba sai ne ce a jarabawa iri yake jarraba kala kala ce ta zuwa amma dai ba halakar da al'ummar baki daya kamar da halaka halakar da adawa kamar da aka halakar da samuda ba wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limuhlikihim maw'ida mun sanya wa halakawan tasu wato lokaci limahlikihim kamar da azar mai karanta haka hafsu an asimi ke karantawa dan uwansa shu'ba an asimi na karantawa limahlakihim maw'ida sauran makaranta kuma suna karantawa limu lakifin ma'ida dukkan ma'anarsu guda ɗaya ne kowanne abin da ke nuna cewa akwai wani lokaci da Allah maɗaukake sanya na halakar da waɗancan mutane sun yi barna sun yi barna amma da lokacin da Allah maɗaukake sanya na halakar da su yayi a yi halakar da su ne to ana tokaciya ne wa wannan al'ummar ana jan kunnanta su ma ba su fi karfin Allah subhanahu wa ta'ala ba ba dan ta gomashin da suka samu na addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga dukkan abin da baka so mu aikata ka ba mu ikon aikata aikin alheri abin da muka faɗa didi Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى